Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashar Amurka ke magana ne akan mita 49 ko kilohas 6,175 da mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuwa suna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya. Masu mu a Ghana za su iya kama shirye shiryen mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Ba ga haka a yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta hausa.com masu mu assalamu alaikum sahabu imam aliyu ne tare da sau da kabir da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryen mu a wannan safiya ta litinin wato takwas ga watan disamba shekara ta da biyar, ku fara da jin kanun labarai A ranar Lahadi, shugaban kasar Benin Patrice Talon ya ce gwamnatin kasar ta yammacin Afirka tare da jami'an tsaronta sun dakile wani yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi. Dan jam'iyyar adawar takarar shugabancin kasar Uganda, Bobby Wine ya ce jami'an tsaron kasar sun masa dukan tsiya. Kanun labaran kenan. Gwamnatin Amerika ba ta isa ta zo Najeriya ta ce mana mun yi kaza ba mun yi kaza. Najeriya ƙasa ce mai 'yancin kanta. farfesa usman yusuf kenan shi kuma sabon ministan tsaro ya yi kira ga jama'a su ba da haɗin kai so shi yasa za mu haɗa kanmu dukanmu dukanmu 'yan najeriya wannan yakin namu ne muna tafi da shirin ga fili ga doki sannan ku saurari labaran wasanni amma da farko sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya da sauda kabir za ta gabatar. Assalamu alaikum. A ranar Lahadi, shugaban ƙasar Benin Patrice Talon ya ce gwamnatin ƙasar ta yammacin Afirka tare da jami'an tsaronta sun daƙile wani yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi tare da ɗaukar alwashin horar da su. Jawabin da Talon ya yi a yammacin ranar Lahadin ya zo ne kimanin awanni goma sha biyu bayan jin ƙarar aman bindiga a unguwanni da dama da ke kwatano babban birnin ƙasar, kuma cibiyar kasuwancinta. inda sojoji suka je gidan talabijin suka sanar cewa sun cire talon daga mulki a jawabinsa da ya yi a gidan talabijin shugaba talon ya ce sojojin da suke mara mana baya sun tsaya kai da fata suka kwato mana mulkinmu suka kuma tarwatsa sauran gangamin 'yan boran ya ce wannan jajircewa da haɗin gwiwa shi ya ba mu damar kayar da waɗannan 'yan tamore tare da ceto ƙasarmu daga afkawa ukuba ba za mu bar wannan cin amana ba tare da mun yi hukunci a kai ba talon ya ce yana jajanta waɗanda abin ya rutsa da su tare da waɗanda 'yan boran suka kama a yayin da suke tserewa. Kamfanin gidan labarai na Reuters bai samu damar tantancewa ko akwai waɗanda suka jikkata ko kuma waɗanda aka kama ba. Wannan ya matsi da aka samu shine barazana ga mulkin demokuraɗiyya ta baya-bayan nan da aka samu a yankin, inda a shekarun nan sojoji suka yi juyin mulki a makotan ƙasar ta Benin da ya hada da kasashen Niger, Burkina Faso, Mali, Gini da kuma Gini Bissau a watan da ya wuce. A wani labarin kuma bobi Wine ya ce jami'an tsaron ƙasar Uganda sun lallasa shi. Dan jam'iyyar adawar takarar shugabancin ƙasar Uganda bobi Wine ya ce jami'an tsaron ƙasar sun masa dukan tsiya tare da mataimakansa da magoya bayansa a lokacin da yake gudanar da yakin neman zaɓe a arewacin ƙasar. abin da ya jawo barkewar rigima gabanin zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar goma sha biyar ga watan janairun shekara mai zuwa wine wanda da shahararren mawaƙi ne ya koma ɗan siyasa wanda kuma sunansa na asali shine Robert Kyagulanyi yana kalubalantar shugaba Yoweri Museveni mai shekaru 81 a karo na biyu bayan zuwansa na biyu a zaben baya da aka gabatar a shekarar 2021. A wasu saƙonni da ya wallafa ranar Asabar a shafinsa na sada zumunta na X, Wani ya ce an buge shi a fuska da sanda kuma sauran magoya bayan sama an musu dukan da har ta kai sai da aka kwantar da su a asibiti yayin da suka karato wurin yakin neman zaɓe da ke gulu babban birnin arewacin ƙasar Uganda. A wani saƙon ya ce 'yan ta'adda sanye da kayan sojoji da 'yan sanda sun far mana da sanduna da duwatsu suka fara dukan mutanenmu ɗaya daga cikinsu ya make ni da sanda a fuska da yawa daga cikin mutanenmu an kwantar da su a gadon asibiti duk saboda Museveni ya tsorata sosai da mutane. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da dama sun rasa matsuguni a ƙasar Mozambique yayin da rigima ta ɓarke kuma babu isasshen taimako. mutane fiye da dubu ɗari ɗaya da bakwai ne suka zama 'yan gudun hijira a ƙasar mozambique a makonni biyu da suka wuce saboda tasowar rikici a arewacin ƙasar kuma kayayyakin ba da tallafi suna gab da ƙarewa a cewar hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ranar Juma'a. Hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa arewacin Mozambique ya ƙara ta'azzara a wannan shekarar, inda har ya faɗa yankunan da ake zaman lafiya. har gaba da Cabo Delgado mai arzikin man fetur zuwa lardin Nampula da Niyasa. Rikicin ya yi sanadiyar mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku sun rasa matsuguni tun shekarar dubu biyu da goma sha bakwai a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. shugaban ofishin hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a mozambique paulo emerson ya faɗa wa manema labarai ta kafar bidiyo daga maputo mutane suna guduwa ne saboda ana kai wa ƙauyukansu hari ana ƙona su wasu kuma da suke wasu ƙauyukan a kusa suna guduwa ne saboda tsoron kada a kawo musu hari Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu ya nemi ƙarin taimako daga ƙasar Faransa domin yaƙi da ɓarkewar ta'addanci a arewacin ƙasar. Makonni bayan ƙasar Amurka ta yi barazanar ɗaukan mataki domin kare Kiristoci 'yan Najeriya. Najeriya wadda ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a afirka ta fuskanci ƙarin ta'azzarar tashin hankali a arewacin ƙasar a watan da ya gabata abinda ya hada da yin garkuwa da mutane a makarantu da coci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin hausa na gidan rediyon amurka ke magana a nan birnin washington dc da sau da kabir ta gabatar Za mu kawo muku hirar da Amurka ke magana ta yi da Farfesa Usman Yusuf. Amma da farko sabon ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa ya yi kira ga hukumomin tsaro da al'umma da su haɗa kai domin samun nasarar yaƙi da matsalar tsaro da ƙasar take fama da ita. Kamar da yadda za ku ji a ci gaban kawo muku hira da yi da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande. haka aikin da muke shi yasa muke gaya muka yanzu wannan babu mutum daya ko wani uh, kamfani daya da za su iya samu ba tare da sun samu taimakon saura ba so shi yasa za mu haɗa kanmu Dukan dukanmu 'yan Najeriya wannan yakin namu ne wannan birnin din namu ne ya kamata mu ɗauka mu tare in mun tashi muka yi za mu gama da in ta ma yawan su nawa ne tare mun yi muka hana su samun wurin zama muka tabbatar cewa muka aiki tare da jama'a jama'a na taimakon mu yadda muke za mu samu kansu da 'yan sanda da sojoji da dukkan mu mu haɗa kai za mu samu nasara. To ana iya cewa nan da zuwa yaushe al'ummar Najeriya za su fara ganin ainihin roman wannan alkawali da kuke ɗaukar musu na ganin an kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar ɗan Najeriya ya yi tafiya daga nan zuwa can ko cikin dare ne ya kwanta bacci ba tare da tashin hankali ba. Mm, da yadda Allah ba da daɗewa wa kaga abin da muke so shi yasa akwai mutanen da suke zuwa suke ba su taimako abin da yasa abubuwan ke ci gaba akwai masu kai musu mai masu kai musu abinci masu kai musu ruwa da waɗannan abubuwa su suna ganin suna kasuwanci da su don waɗannan na ba su kuɗi to wannan kuɗin da suke kuɗin da suka karɓi wurin wurin kashe-kashe da meme duk mutane su tabbatar duk wanda ya karɓi irin wannan kuɗi jir Allah na jiran shi ran da ya kai ke can sama zai je bayani me yasa ya je karɓi yayi hulɗa da irin waɗannan mutane ba mutanen Allah bane ba su tsoron Allah kashe mutane suke a banza domin kwaɗayi domin kawai su cika cikin su su mutane ka su hulɗa da su. Idan ka ce nan ba da jimawa ba, ɗan Najeriya zai so ya san yaushe kake nufi da nan ba da jimawa ba. a to eh, in dai mun ce da tsakanin mu da Allah daga nan dai za mu ce wajen daga nan zuwa wata shida daga wata uku don yanzu za mu zauna mu duba duk abubuwan da ya kamata inda ya kamata mu ɗauki mataki duk za a yi nan ba da zai daɗewa mun Allah ya so wata uku wata hudu za a ga cewa abubuwa suna canja amma kuma taimakon da muke so jama'a kada su gaji kada kuma a ba su wurin zama kada a yarda da su ko ta ina suka fita kawai a ki ba su taimako. Akwai gwamnoni da suke ganin cewar a ainihin wannan ma'aikata ta ka ko kuma gwamnatin tarayya ba ta ba ainihin gudunmawar da ta dace domin yaƙi da ta'addanci saboda kuke da komi a hannunku me za ka ce ga wa'innan gwamnonin? Kwakwashin rashin ganewa ne shi shugaban kasa kanin shi da Allah yana taimako yana ba da gudunmawa yanda ya kamata. Kasan ƙasan na da girma kuma yanda yake tunda waɗannan mutane suna ko ina ne suna yaɗuwa mutane na taimakon su suna ba su don waɗannan miyagun mutane da ke ba su taimakon abinci yadda ne magana na farko sai sai abun yake zama kamar yana ko ina amma nake gaya muka tsakani da Allah muna aikin mu kuma Allah na taimakon mu in mun ci gaba yadda muke a yanzu za mu samu zaman lafiya na tabbatar da wannan kuma Allah na tare da mu muhimmin abu da za mu ga gaskiya mu Najeriya mu san cewa Allah ya albarkaci wannan ƙasa. Allah kuma ya haɗa mutane tare Krista da Musulmi da kowaye ne cewa mu zauna tare mu gane juna mu ci gaba da aiki. kada mu yarda wani ya zo shiga tsakanin mu ko ta yaya domin akwai muyagun mutane da ba su jin daɗi su ga cewa muna cikin zaman lafiya muna cikin son junan mu yadda ya kamata roƙo na jama'a ka su gaci waɗannan miyagun mutane ba wasu na da yawa bane in mun tashi tsakanin mu da Allah muka yi aiki za mu gama da su kuma Najeriya za ta koma yadda take kuma ni zan ɗauki wannan fara kuma in magana in sake gode ma 'yan Najeriya domin soyayyen da suka nuna mun da iyali na na tabbatar musu Allah na tare da mu kuma za mu aiki yadda ya kamata muna neman gudunmuwansu To menene su kuma ainihin saƙonka ga su 'yan ta'adda? 'yan ta'adda su ajiye bindigogin su su fito su bar wannan kashe-kashen suke ba zai kai su ko ina su manta wannan abin da za su ji tuwo ne su ciwo tuwo duk zai fita ran da suka mutu Allah na jiran su domin miyagun ayyukan da suka yi ma mutane a banza ya kamata su bari ya isa haka wannan kashe-kashen ya isa a bar mu zama eh, cikin lafiya a kasan mu tare ina gaya musu cewa ya kamata su bari mu zauna tare kowa ya koma manoma su koma 'yan yara su koma makarantu su je ba da tsoron cewa za zuwa kama su mata su je kasuwa Najeriya ta koma yadda take a da mu kenan kuma mu san Allah na tare da mu kuma Allah zai ba mu nasara kana so ka ce kenan idan 'yan ta'addan nan sun ɗau alkawalin cewar za su aje su idan suka kawo kansu za ku yafe musu abin da suka yi a baya kenan? Idan sun mika wuya za mu karɓe su, in za mu karɓe su mu dube su kuma mu duba waɗanda cikinsu kasan akwai yadda ake yadda ake cewa tutar reconciliation inda za a zauna tare da su a yi dalla ya aka yi me yasa aka yi waye suka yi kashe kashe haka to haka ake kasan an yi shi a duniya South Africa da sauran wurare an yi haka don an haka za a san cewa matakin da za a ɗauka next bayan an yi wannan amma wannan ya fi musu domin ko mu muna yaki abin nan din ya ce in mutum ya mika wuya ka kama ka rike shi ka dawo da shi haka za mu yi ba za mu kashe su ba a cikin sanyin jini. Wata tawagar Amurka ta je Najeriya ƙoƙarin gane makanta zargi da ake yi wa Najeriya cewa tana kallo ake wa kiristocin ƙasar kisar gilla. Amma Farfesa Usman Yusuf ya ce babban kuskure ne Amurka ta ce za ta kai wa Najeriya hari kan zargi da ba shi da tushe. Trump me ya sani kan Najeriya ko duk waɗanda suka je suna magana a sanadin shi me suka sani kan Najeriya da gani kawai ƙarya ce. A matsayin ku na manya daga arewacin Najeriya kun yi wani ƙoƙari na ku rubuta takarda ko ku je ku gabatar da wani abu wanda zai nuna cewar abin da suka bayyanar ba gaskiya ba bane ga ita gwamnatin Amurka? Kana ji ko ai ni ɗan Amerika ne kuma na daidai shekara da shekaru Amerika kuma sun sani kuma shekara da shekaru ina magana tun lokacin Muhammadu Buhari. tun lokacin duk wayannan ba wani ke magana a ƙasar nan kuma dan ina magana ne wannan gwamnatin ta je ta tsire ni a kuje faɗin gaskiya a kan tsaro na sha ina yin shi duk duniya sun sani sai na je na je ma America wallahi Trump wannan ƙarya da ake mana ƙarya ƙarya ce kuma babu yadda za a yi wanda ya maka ƙarya ya ce wai ya aza maka nauyin kai zaka ce wai ba ƙarya ya yi maka ba wannan aikin banza ne aiki Farfesa ko a kotu idan mutum ya kai ƙararka wajen alkali za ka zo ka kara kanka tunda yanzu su sun je sun kai ƙara cewar ga abin da ke faruwa kowane mataki kuka ɗauka kowane yunkuri kuka yi na ganin cewar ku kuma kun bayyanar da gaskiyar magana da kuke ikirarin ita ce gaskiya ga ita gwamnatin Amurka. Dr. Yusuf bari in gaya maka gwamnatin Amerika ta isa ta zo Najeriya ta ce mana mun yi kaza ba mun yi kaza. Najeriya ƙasa ce mai 'yancin kanta. saboda haka in muka biye masu ma mun zama shashashu muna jiran Trump ya zo ya ce zai kai mana hari in yana da hankali duk wannan rashin hankalin banza da wofi na jira ba za mu yarda da ita ba kuma na rubuta a wannan takardar cewa wallahi tallahi su yi hattara daga gwamnatin Trump zuwa kiristocin da ke zuwa suna kai karan ai sun san yanzu in suka yi wani abu suka zo suka kashe musulmi ɗaya abin da zai faru musulmi sun yi shiru malamai suna ce masu su kwantar da hankalinsu sarakuna suna ce masu kwantar da hankalinsu dattijai suna ce masu kwantar da hankalinsu mu da ake kashewa don gazawa gwamnati wai mu ake son wai mu je mu ce wallahi tallahi ba mu kashe wasu ba mu muka kashe kristan wannan aikin banza ne ma duk wani ma wanda yake zaton wai za mu je wai muna cewa wallahi ba a kashe kaza ba a kashe bai ma sa abin da yake ba to ka yi magana cewar kuna jiran Trump kana so ka ce kenan Trump ba zai iya kawo jami'an tsaron Amurka ko a ce sojojin Amurka su shigo Najeriya ba kenan ya shigo in yana son ya zo ya zo in bai da hankali ai duk mutanen da ke da hankali wurin sun faɗi har sojojin shi sun ce su wasu bai wannan amfani ba New York Times da the Washington Post inda kake sun yi rubutu haukar da yake kawai hauragiya ce kawai kuma kai ma ka sani ba ka sani ba yana da christian evangelical base din shi su yake ma wannan abin kuma ya zo ya hauragiya ya samu abin da yake so a Najeriya. Mu 'yan mm. Najeriya balle mu musulman arewa ba wai tsoron Trump muke ba, babu ko america Wallahi babu, kuma sun sani haukar banza suke haukar wofi. To yanzu majalisar a dattawa ta Amurka ta nuna cewar akwai buƙatar ainihin jihohin arewacin Najeriya da suka ɗabbaka shari'a musulunci su cire wannan tsari na shari'a musulunci a cikin kundin tsarin shari'a na jihohinsu. Akwai wani abu da kuke ganin cewar hakan zai iya haifarwa idan aka cire shari'a musulunci? Wallahi abin da wannan ya gwada shine mutanen nan ba su ma san abin da suke ba. ba su na san abin da suke ba waya ba su hurumi ko a jihohin su Trump bai da hurumin ya je wata jiha ka sani ba ba ka sani ba ya je wata jiha ya ce masu ga yadda za a yi ga yadda za a yi balle ya ce zai zo Najeriya za ka yi ma musulmin Najeriya komi in ka taba addinin shi ba su isa ba ba su isa ba ba su da hurumi Trump bai da hurumin ya zo ya ce ga abin da Najeriya za ta yi jihohin da suka yi shari'a ai ba su keta kundin tsarin mulkin Najeriya ba saboda haka su suwaye da za su ce ga abin da za mu yi ga abin da za mu yi ba su isa ba kuma wallahi su yi hankali kuma muna jiran shugabanninmu duk wani wanda ya yi sakaci har gwamnatin america ta zo tana sa mana baki addini ba wasa ba ne a najeriya su yi hattara ƙasa tana cikin rikici gazawar gwamnati ana rashin tsaro sannan wasu tsiraru su zo suna cewa wai ana masu kaza ana masu kaza Kuna sauraro rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC gundumar Columbia. A halin yanzu kuma ga Nasir Adamu Likaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana, barkanmu da dawowa sabon shirin ga fili ga doki. Irin da ke duba lamuran takaddamar siyasa da sauran lamuran yau da kullum don fidda gaskiya. Muna ci gaba da duba dambarwar shugabanci da rikicin cikin gida ko waje da ke addabar babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP. Gwamnonin jam'iyyar sai ƙara ficewa suke yi, inda baya-bayan nan ma gwamnan jihar Oshun Ademola Adeleke ya ayyana ficewa da zummarin takarar ta zarce a ƙarƙashin wata jam'iyya da ba ta da rikici a Oktobar baɗi. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya kai jam'iyyar ƙara da rashin amincewa da babban taron jam'iyyar na Badun da ya fito da barista Tanimu Turaki a matsayin sabon shugaban jam'iyyar. A kalaman Lamido yayin ziyara da 'yan PDP na Jigawa suka kai masa don sanin makoma ya ce in ba a gyara ba. Jam'iyyar na iya rasa kujeru ko da ta lashe zaɓe nan gaba. Kazalika, watakila shi kansa ma ta rasa shi. To don jama'a na 'yan Najeriya masu nemi takara don ainihin tarihin najeriya shekara wajen 25 na kafa zama lafiya najeriya da zama lafiyar ta don wannan kuri na fili a najeriya shine mai haƙuri mu zo mu gyara abun nan to wannan shi muke ce yanzu ina fata cewa ina fata cewa kamar lokacin nan za a samu fita a magana shine kwamishin na ibadan babu shi domin ga shi ne ishu ne akan hakki na sabanin cewa a'a a je cikin jam'iyya mana a bi ainihin ƙa'idun jam'iyya ai kaza kaza kaza kaza hakkin jam'iyya da shine daban an taka ne kuma an wulakanta ne amma shine wai mun jam'iyya ta me zafi haka a ce wai a'a ne ne wai ba zan mallake su ba ba su mallake ni ba me ka mallaka shekara 26 baya suna ina ina yaran saboda haka hange ake na nesa idan ka je da magana yau ai akwai jiya da ka takardar ku ku ƙara yin haƙuri mu gani daga nan zuwa tara ga wata mu ga cewa idan mu ya mu manya din mun san hakkin ku mu ya mu idan mun san amanar ku mu ya mu idan muna kishin Najeriya to za mu gyara abubuwan nan gabanin mu jira za ta kaya tsakanin lamido da pdp ga waiwayen muhawarar mu tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban pdp yusuf dingyadi da tsohon darakta a kamfen ɗin ɗan takarar jam'iyyar atiku abubakar wato yusuf musa ardo a shirin da ya gabata yusuf ardo na caccakar ministan abuja nelson wike da cewa babban mai angulu da kan zabu ne ga jam'iyyar wiken nan kowa san abun da yi nashi ya wuce maganar antipati in ana magana antipati antipati ma wasa ne wannan shi apc ma bata yaƙi pdp yadda wike yaƙi pdp daga ƙarshe aka wayi gari yau wike gashi nan a cikin gwamnatin apc kowa ya tabbatar da cewar duk abun da ya yi a zaben 2023 kungila ce ya je ya yi abun da ya yi ya yi ma apc aiki ya apc ta samu mulki ya lalata pdp ya lalata ƙuri'an pdp kuma duka wannan sakaci ne na shugabanci yau an wayi gari wannan sakacin maimakin an faɗi zaɓe ko ko an karɓi zaɓe hannunmu a zo a zauna a ce to shikenan suwaye a naɗa disciplinary committee a duba suwaye suka hassasa wannan matsalan a ladabtar da su wanda ya kamata a kore su a kore su wanda ya kamata a kai su kara a kai su kara don sun ci amanan fati sun ci amanan amanan da aka basu har yana da karfin da ra'ayinsa za ta danne ra'ayin duk wanda ke jam'iyyar wani zama da aka yi a baya wanda aka ba ma da magu ya ci gaba da da shugabanci ra'ayin wiki aka bi a wannan gaba ɗayan WC da aka yi wannan ba abun bakin ciki bane wannan gazawa ne ba haka muka san PDP da muka sani ba don haka wannan ina gaya ma duk wani babba da yake da a PDP in dai da gaske muke yi a matsayin jam'iyya ana so a karɓi mulki a hannun APC ko yaushe ma ake so a karɓa? to lalle ne sai mun canja daga wannan tsarin wanda yayi kirki wanda abun kirki a yaba masa wanda ya kuskure ko ko ya ci amanan fati a kalli tsaban idon idonsa a gaya masa ya ci amana kuma a naɗa kwamitin ladabtarwa a ladabtar da shi wanda ya kama a kai shi kotu a kai shi kotu kamar wiki kamata ya yi jam'iyyar pdp ta kai shi kotu domin ya ci amanan jam'iyya. yusuf dingyati to kaji me yasa eh, shi ofishin shugaban makaddashin shugaban jam'iyyar pdp eh, shi umar iliya damagun bai dakatar da wuke ba wanda har ya haddasa zargin cewa ai ma shugabannin jam'iyyar yan amshin shatan wuke ne duk abin da jam'iyyar ma ta yi yana hannun jam'iyyar apc To da farko ya kamata mu fahimci cewar a zaben da aka yi na tsakanin wiki da Atiku na share na zaben ɗan takarar shugaban ƙasa kowa ya san cewa mai girma waziri ya samu kura 371 wiki ya samu kura 237 aka zauna aka yi hukunci a kan inda za a fuskanci harkar da jam'iyya za ta yi kan kamfe tun wannan tashin farin aka fara samun saɓani wanda shi ne ya ƙara wargaza duk kyakkyawan dangantaka ta tafiya ta kamfe na jam'iyyar pdp bayan kammala zaɓe jam'iyyar pdp allah ya iko ne ba ta kafa gwamnati ba maimakon a dawo a saki ainihin waɗannan mutanen da a yau ke da jijiyoyin wuya bakunan suna kunwa suka yi watsi da jam'iyya suka fita batun harkokin jam'iyya. Eh, lissafa mana su ba zan faɗi suna ba zan faɗi ba ah, ban faɗin suna domin ne kana ai akwai dalili ba saboda ah, dalili shi karan ah, kansa mu ba mu yadda cewar ma shi ma bai san wani abu a ciki domin ai in gaskiya ne a matsayinsa a matsayinsa na ma'aikacin jam'iyya yau in babu jam'iyya ai bai da aiki ko ba haka ba a to in babu jam'iyya akwai PDP saboda haka in gaskiya ne eh. shi ya sani cewar wannan bangaren wike su ne waɗanda suke 'yan kasuwa dillalai wanda suke dillancin pdp ma apc wannan shi ne gaske bayani za ka fara aza laifi ga wazirin adama mai girma a tiku abakar saboda shi ne jagoran jam'iyya bayan faɗuwa zaɓe kuma shi ne ɗan takar jam'iyya maimakon ya bar jam'iyya ya ƙyale ta har ta kai wata shida jam'iyyar fili ba ta iya biyan albashi jam'iyyar fili ba ta iya kula da ikanta jam'iyyar fili ba ta iya aiwatar da ayyukanta ya bar jam'iyya a lokacin da aka faɗi zaɓe kamata ya kira kowa a dawo a zauna a san matsalar da ake ciki kuma ina gaya maka wannan damagun da ake zagi wannan damagun da ake eh, cewar ina zuwa waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya wannan damagun shine ya bi atiku ya bi wazirin adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukuncin har zuwa kotun koli waɗannan mutane da ke zagin shi suna ina don haka akwai abubuwan da ya kamata a yi ma jama'a tambaya sannan ina son ka sani wani abu malam nasir da ake kauce ba. akwai ire-iren wikenmu da yawa cikin jam'iyyar pdp a jihohi a kuma nan abuja waɗanda suka taka muhimmiyar ruwa rawa wajen haɗuwar pdp a jihohinsu a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa So kana maganan duk waɗannan abubuwan Malam Yusuf. Ina kake a jam'iyyar PDP a headquarter PDP sai da muka yi kusan wata uku zuwa shida ba iya biyan mu albashi a headquarter a nan Abuja. Kana ina gwamnan jihar Oyo. Shin haƙƙin shi eh, wazirin Adamawa ah, wani shi ah, zai na Yana da hannu ciki, gwamnoni na da hannu ciki, dattawan Arewa na da hannu ciki. Bari gaya maka Malam eh, eh, Nasiru. Dattawanmu na jam'iyyar PDP masu hannu da shuni da gwamnoninmu da wasu manyanmu na pdp waɗanda ke iya yi su suka ba jam'iyyar pdp ba har aka samu wani ɗan bazaura ya koma yana agolanci a gidan wasu ba mu da agola gidanmu idan ɗan jam'iyyar pdp ya ta yi agolanci wani gida jam'iyyar pdp ba za ta yahe shi ba jam'iyyar pdp ba za ta kau da kai gare shi ba za ta yi kokari ta maida shi domin me domin da lalama ake iya maida ɗan agola gidan ubanai ba da faɗa ko da abin nan ba kuma ina son ka san cewa an yi lokacin da biyan kuɗin hayar mu na ma'aikata gwamnan oyo wanda yake ai tare yake da wuke shi ke biya ina sauran gwamnonin mu sannan kuɗaɗen da ake harkokin da suka shahi jam'iyya gwamnan oyo ke biya mun fuskanci matsala a pdp sai da pdp ta kai ƙasa man da za a sa a janareta babu duk waɗannan abubuwan suna magana wike wike ya yi alkawari tun aka dakatar da shi da bashi ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa ya alkawari tun daga wannan lokaci ba wani abun shi da zai taimaka ya ba jam'iyyar PDP. Ya yi wannan alkawari. Ya nuna ya shi ya sai jam'iyyar PDP. Ya yi alkawari wanda a baya. Wato. Abu ko Yusuf Yusuf Ardo. Mu dakata a nan. In Allah ya kai mu shiri na gaba, mu duba ko akwai wata maslaha ta daban ga PDP duk da an ji shiru ko ana tattaunawar ɗinke baraka a bayan fage ne. A madadin gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana. Ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa ku zama lafiya. Assalamu alaikum. A gaida Nasiru da Malika, yanzu kuma ga Bala Dahiru Bronco da labarin wasanni. A yau za mu tashi shirin mu ne a gasar Premier League na Nigeria mako na shida? inda a jiya aka fafata a wasanni daban-daban El Kanemi sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da Barau United yayin da Kano Pilas suka samu nasara a kan Kun Khalifa da kwallo biyu da ɗaya. Abia Warriors ta tashi can jaras ɗaya da daya da Rivers. Inugu Rangers ta lallasa Bayelsa United da kwallo hudu da daya Kwara United kwa ta doke Neja Tornadoes da kwallo biyu da babu. Ƙungiyar kwallon kafa ta Plateau United sun doke Wari Wolves da kwallo ɗaya mai ban haushi. Remo a gida ta samu nasara kan Eyimba da kwallo biyu da ɗaya. Kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuwaris kuwa sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Ikorodu City. har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Ikorodu take jan ragabar teburin da maki 28. daga gasar premier league na najeriya za mu leƙa a ƙasar kamaru nan kuma tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru ne mark bryce ya zargi shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar kamaru samuel eto da tsoma baki a zaben yan wasa na indomitable lions da za su fafata a gasar cin kofin kasashen afirka na 2025 Bryce wanda aka kura mako kaɗan kafin a fara gasar da aka tsara a ranar 21 ga watan Disamba zuwa ranar 18 ga watan Janairu. Ya yi ikirarin cewa Ito ne yake gudanar da komai ba sabon kocin David da ya mai gurbinsa ba a bidda sunaye da aka yi na ƙarshe. Kocin ɗan ƙasar Belgium ya soki cire manyan taurari ciki har da mai tsaron raga na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Andre Onana da kuma kaftin ɗin ƙungiyar na dogon lokaci Benson Abbakar yana mai bayyana cire su a matsayin rashin adalci ne da kuma illa ga tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru abubakar shine na biyu mafi yawan kwallaye a tarihin kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru inda ya zirara kwallaye 45 a cikin wasanni 116 da ya buga. da kasan kamaru za mu tsallaka nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta liverpool za mu duba inda dan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool mohamed salah ya bayyana fushinsa bayan matakin da arne slot mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool din ya dauka na kin fara wasa da shi a wasanni uku a jere salah ya bayyana cewa duba da irin gudumawar da yake bayarwa wa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ya cancanci gurbin taka mata leda kullum amma halin yanzu ana yi masa rashin adalci liverpool dai tana cikin tsaka mai wuya bayan da ta tashi can jaras uku da uku tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta leeds united a gasar premier league na kasar ingila bala Dairu gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masu aro da haka allah kamu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma idan Allah ya kai mu da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shiryenmu. kamun na madadin sauda kabir da ta kawo muku labaran duniya da yusuf aliyu harande da ya da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu ibrahim alfa ahmed da sauran abokan aiki a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya